Sashen Hausa na Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da daya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen Hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. masu tsaro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin muri amurka na abuja shirin na musamman na kunshe ne da rahoto akan kokar masu dakon fetur a kasar jamhuriyar niger akan rashin samun lodi masanin shari'a barista mai nasarar kogo ibrahim ya ja hankalin ecowas da ta ga sulhu akan hanya mafita a kasar mali daga kaduna muna da rahoto akan yaƙi da fyaɗe aboci kuma gwamnati ce ta raba kyautar kariyar fuska muna da shiri akan a daina shan kwaya da kuma sharhin jaridun najeriya za mu kammala shirin da sharhin murar amurka kafin waɗannan ga labaran duniya daga washington dc assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye da ke yankin dafur a sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya da yammacin jiya lahadi harin na ƙauyen mastari da ke yammacin jihar darfur shine na baya-bayan na a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar kona ƙauyuka da gidaje da yawa kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta yanzu yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari kuma kamfanin dillancin labaran reuters bai samu damar tuntubar jami'ai domin samun karin bayani ba a ranar lahadi sudan ta ce za ta jibge rundunar tsaron haɗin gwiwa daga jihohi da yawa a dafur biyo bayan sake kunnowar tashin hankali a kwana-kwanan nan a wurin a cewar suna kafar yada labaran kasar an ajiye gawar john lewis dan majalisar wakilan amurka kuma shararren dan rajin kare 'yancin 'yan ƙasa na bai ɗaya a majalisar dokokin jihar alabama inda jama'ar sa ta asali za su samu damar yi masa karramawar karshe. lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata yana da shekaru 80 a duniya bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki gawar lewis ta isa ginin majalisar dokokin jihar alabama a birnin montgomery jim kaɗan bayan wani keken dawaki ɗauke da akwatin gawarsa wanda aka lullube da tutar amurka ya bi da shi ta gadar edmund patis a salma gadar nan da 'yan sanda suka taɓa lankaɗa masa duka tare da wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bai ɗaya ga 'yan ƙasa da suka yi tattaki suka yi ƙoƙarin tsallaka gadar zuwa montgomery a shekarar 1965 masu zanga-zangar neman adalci ga kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan amurka da yawa a ranar asabar kuma a lokuta da yawa sun yi aron gama da 'yan sanda a yammacin birnin seattle a jihar washington 'yan sanda sun ayyana lamarin da ya faru a matsayin bore inda suka amfani da gurnetin rikida hankali da barkonon tsohuwa don shawo kan masu zanga-zangar yayin da suka kuma kama mutum 45 'yan sanda sun ce sama da jami'an su 20 ne suka jikata kimanin mutum dubu biyu ne suka yi tattaki a gundumar capitol hill da ke seattle a zanga-zangar neman kimanta rayuwar bakar fata mafi girma da aka gani a birnin a cikin watan ayyana lamarin da ya faru a matsayin borin yana zuwa ne bayan da masu zanga-zanga suka cinna wuta a wani wurin da ake gina cibiyar tsare matasa masu laifi 'yan kasa da shekaru goma sha takwas bayan haka masu zanga-zanga suka jejjefi 'yan sanda da duwatsu da kwalabe da kuma abubuwa masu tartsatsin wuta masu zanga-zangar sun kafa shingaye sun kuma rike abin garkuwa da aka kera a gida da kuma lema a kokarin kare kansu daga 'yan sandan yayin da suka yi amfani da wani famfon iska domin hure barkonun tsohuwar da aka harba musu duk waɗannan dabaru daga masu zanga-zangar birnin portland a jihar oregon suka koya inda masu fafutuka suka sha yin aron gama da 'yan sanda a kowane dare kusan tsawon watanni biyu masu zuwa yawon bude ido na iya zuwa spain a cewar kasar a jiya lahadi a lokacin da ta caccaki birtaniya akan daukar matakin killace duk matafi da ya shiga kasar daga spain tsawon makonni biyu saboda annobar coronavirus babu fargaban cutar a spain 'yan kasar ba sa cikin fargaba haka kuma masu yawon shakatawa abinda ministan harkokin wajen kasar arancha gonzales laya ta faɗa wa manema labarai kenan ta ce spain za ta yi kokarin shawo kan birtaniya kan ta cire 'yan tsibiran balearic da canary wajen daukar matakan killacewar tana mai cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a shahararrun wuraren zuwa shakatawar guda biyu yana ƙasa da na birtaniya nisa ba kusa ba shekarar da ta gabata 'yan kasar burtaniya ne suka zamo kaso na biyar na waɗanda suka kai ziyara a ƙasar spain abin da ke nufin matakan killacewar da burtaniya ke ɗauka zai yi mummunan tasiri akan matakan da kasar da ke gabar tekun mediterania ke ɗauka na yunkurin buɗe harkokin tattalin arzikinta bayan watanni da aka kwashe komai na rufe sakamakon cutar a ƙarshe pakistan da china sun karyata tare da bayyana wasu rahotannin kafafen yada labarai a matsayin shirme da ƙage rahotannin dai sun ce kasashen kawayen kudda da kud suna gudanar da wani binciken haɗin gwiwa a sirrance domin kera makamai daga kwayoyin cututtuka abin da ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa wata kafar yada labaran australia da ake kira da clarkson a wani rahoton binciken kokof da ta fidda a makon da ya gabata ta yi zargin cewa Beijing da Islamabad sun kulla wata yarjejeniyar sirri ta shekaru uku don faɗaɗa kwarewarsu ta haɗa makamai da kwayoyin cututtuka ciki har da gudanar da bincike akan shirye-shirye da yawa masu alaka da kwayar cutar anthrax mai kisa. rahoton ya ambato wasu majiyoyin bayanan sirri da yawa suna cewa cibiyar nazarin kwayoyin cututtuka ta wuhan a china ta ba da rancen kuɗi da taimako a fannin kimiyya don kafa cibiyar ta sirri a pakistan cibiyar nazarin ta wuhan tana ba ƙwararrun fannin kimiyyar pakistan horo a kan yadda za su sarrafa ƙwayoyin cuta da kuma tattara bayanai da nazarin ƙwayoyin cuta masu sarƙaƙiya domin taimakawa pakistan ta kirkiri kundin bayanan ƙwayoyin cututtuka na kanta wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta karya ta zancen ta hakikance cewa babu wani abin sirri game da gina cibiyar da rahoton ya bayyana bayyana sanarwar ta kuma ce ana amfani da cibiyar ne don nazarin binciken abubuwa da ke barazana ga lafiya da ke bullowa da kuma sa ido da gudanar da bincike akan barkewan cututtuka. madalla za fara shirin da jamhuriyar Nijar inda direbobin manyan motoci masu dakon man fetur daga kamfanin matatar mai wato Soraz sun koka game da rashin samun lodin mai wanda yake da nasaba da bashin da ke tsakanin Soraz din da kamfanin dillancin mai Sonidep da ya tara bashi mai yawa. ga rahoton tamar abari dan sanda umaru na kungiyar direbobi masu dakon mai ya ce suna kallon abin kamar wasa amma a kansu ta kare mu yanzu yau rabon mu da lodi dai mu yan nijar yau kwana goma sha hudu ban mu sani ana mana doro-doro hal muka sani tsoron take bin nijar kudi ta ce bata bata ba mai sai a cikin shekarun jiya aka mota ashirin a kwana goma sha su kuma na waje yau in suka zo in ɗari suka zo ɗari biyu suka zo yau za a masa lodi su dai ba matsala mu muke da matsala wallahi mu kawai zuwa muke buro dai mu zama na dai mun gama hannun mu da mu mu da iyayen gidanmu. To komi kamfanin Soraz din za ta ce game da wannan lamari da direbobin ke ganin dodori da ne ake musu. Magaji dada ma'aikaci daga kamfanin na Soraz ya ce tashin farko ma da bashin suka fara. Masu motocin sufuri su 'yan dako ne. An na sayi kayana a Soraz su dauka su kai mun wurin da ya kamata su kai in biya su. Tun a buɗe Soraz tsakanin tarsoni da kullum bashi ne wanda an yi takara kan wannan wa'adin za ku zo ku biya mu ai daman tun a fara kasuwanci ne ake na bashi su kuma sauran 'yan kasuwa da sauran 'yan ƙasa waje masu zawa su rasa sayi mai su daman kullum he sun biya suke ɗauka. to ko wannan takun saka ya shafe su ne da soras din a'a mu ba mu da soras mu yan gidan yan sone dab ne ko mu sone dab ta take ba mu lodi yan sone dab ake bin bashi aka ce ta ci wannan kuɗin wannan da ake hodi da me ba a tsaida ta ita kawai jan baki ne ta yi mai ta ganin yadda bashin yayi ta hawa ba wani bayani yasa kamfanin na matatar mai wato soras ya tuntubi sone dab kuɗin. To yanzu sai su tunda tana cikin buƙatar kuɗi sai ta ce a bashin wannan ya fara yawa saboda haka zan maido ki ke ma matsayi kamar irin na 'yan kasuwa sai kin biya ki ɗauka. sunadab ta ce a wannan bai ba ai agreement ne wanda gwamnatin Nijar ya zame mana shine arbitrar tsakanin Soraz da Sonidab. Soraz mallakar Nijar ce da Tana. Sonidab mallakar Nijar ce. Matsalar ta sai Sonidab ta biya ta ɗauka. Shine Sonidab ta ce a'a ba shi za mu ci gaba da yi. Kenan yanzu shine wannan zancen yana wurin gwamnatin Nijar za ta sa baki dan a samu sulhu. su kuwa daga nasu waje 'yan kungiyar hararen hula cewa suka yi dama sun san arina in ji amadu dankwari na kungiyar horo hula a nan da magara ya kamata a ce su ni duk amma aikin da za ta yi aiki ya zama to aiki na ba kasa kadai mai an yi so ana iya kirkiro wani kamfanin daban tunda a daban mu da sura da Allah ya kawo muka samu sura ana iya kirkiro wani kamfanin daban wanda zai dika saidawa kuma ma zai dika tunani da hudu wasu rishiyoyin ya rika saida a waje tunda yanzu ba za mu shiga saida ko Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Sai makwabciyar Nijar wato Mali, inda lauya mai sharhi kan lamuran yau da kullum barista ministar Kogo Ibrahim ya ce sulhu a fitinar kasar Mali shine mafi ala a yankin Afirka ta yamma. Don kyale lamarin ya ƙara ta'azzara zai iya jawo wa yankin babban kalubale. Barista mai da yake magana a kan ziyarar sulhu na wasu shugabannin Afirka a ciki har da Muhammadu Buhari a birnin Bamako na Mali ya ce matakin shi ne ya dace domin matukar fitinar yakin basasa ta balle a Mali hakan zai iya ƙara zaburar da ayyukan ta'addanci ne. Lauyan ya ce sulhunta masu zanga-zanga na neman sauya gwamnati a Mali da shugaban kasar Bubakar Kaita ne zai zama mai ma'ana don faɗuwar gwamnatin tankar bude yanayin fitinar da ya faru a somalia da jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ne kawai 'yan ta'addancin nan to ka tabbata cewa sun samu sansani kenan daga mali ya zama wurin da yake daga nan za su rika shirya da abubuwan su kuma daga nan zai ta maka wutar daji ce sun yi nasara a mali bari su gani ya za su yi a burkina faso ya za su yi a senegal ya za su yi a sierra leone ya za su yi a duk waɗannan ƙasashe to abu ne wanda yake su kuma ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma maimakon tun lokacin da aka yi nasara a kan su charles taylor lokacin da ake da runduna tsayayya wadda take tana yaƙi akan duk wani abu da zai kawo yagewa ko baraka a afirka ta yamma to lokacin nan sai aka zo sai aka jingina da wannan to ya zama na kungiyar kasashen afirka ta yamma nan wato ecomoc wato ita ecowas din kungiyar ecowas ta kasance ba ta da tsayayyun rundunar sojoji waɗanda in an samu irin wannan matsala za a tura su su don su kawo da zaman lafiya wato stabilization post kamar ecomoc din da aka kira to sai ya kasance yanzu babu bayan babu din kuma ya kasance shugabanci ya koma akan misali shugaba shi eh, muhammadu isufu na Nijar. To Mahmudu Yusufu na Nijar duk shugabanci a Afirka ta yamma idan ba a karkashin Najeriya ba ne. Don Najeriya ita ce kashi saba'in bisa ɗari na yawan ɗan adam a Afirka ta yamma, na yawan tattalin arziki a Afirka ta yamma, na yawan karfin soja a Afirka ta yamma, na yawan kuma duk wasu abubuwa ma da za tunani a Afirka ta yamma. To saboda haka yake da muhimmanci. Maimakon Najeriya ta kira wannan taro na gaggawa na kasashen Afirka ta yamma sai aka tura tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya je a matsayin to zuwa tura Goodluck ba zai iya biyan bukata ba domin na ɗaya goodluck a matsayin shi na wanda ba musulmi ba waɗannan 'yan ta'addan ma za su ce ba su yarda da ya zauna ya zama wanda zai zama ma madugun da zai daidaita tsakanin su ba na biyu kuma duk da ka ga har an yi magana cewa ana so gwamnati ta sauka to ya yi kuskure shi kan kanshi shugaba ibrahim bubakar kaita na cewa ai har ya ba su kafa na cewa har su ginda mushi sharuɗa har shi kuma ya yi tunanin ai a zo a zauna da su yana neman wasu daga waje su zo su zama ungozo samun maslaha tsakanin shi da 'yan ta'adda barista mai nasarar kogo ibrahim ibrahim Azantarsa da nasiru adamu el hikaya kenan daga kaduna wakilinmu isa lawal ikara ya aiko mana da rahoto akan mafita da masu sharhi ke bayyanawa ga yaƙi da mummunar ɗabi'ar nan ta masu yin fyaɗe shugabar kungiyar tallafawa marayu da marasa galihu wato Arida Relief Foundation Hajiya Rabi Salisu Ibrahim na cikin masu ganin magance matsalar fa aiki na na taron dangin da kowa sai ya saka hannu. na fi so in gaya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an yanke hukunci ba ran da ba a yin fyaɗe amma an bar mu kamar mu kaɗai muke magana ya kamata malaman addini sarakuna masu faɗa a ji. fastoci su fito wannan abin yaƙi ne yake neman ya cinye mu wallahi in mutum ba a yi magana ba zai zama kila kowane gida sai an fyaɗa yara ya kamata iyaye idan an yi su fito su faɗa sannan kuma duk inda aka je aka dawo gwamnati fa ita ce juji dole gurin ta za mu dawo a nan za mu yi kuka domin mu ba mu da doka a hannunmu gwamnati take da 'yan sanda ita take da kotuttuka domin nuna ma wasu ya zama kamar izina ga wanda suke da niyyar aikatawa mai yi kuma ya bari wasu manazarta dai na ganin gwamnati ce ke da babban haƙƙin dakile hauhawar fyaɗen da ake gani a faɗin wannan ƙasa ko da dai gwamnatin kuma na ganin ita ma tana iyaka na ta ƙoƙari in ji kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na samu shi chief joji na jihar kaduna ya ba mu baki cewa in allah yadda zai duba yadda kuma za a dinga jin wa'annan kararraki kan lokaci amma kuma muna jin daɗin cewa ita gwamnati tana duba yanzu dokoki zuwa wani gwamnati suka saka aka saka hannu aka ce daurin rai da rai sai kuma yanzu ya kasance a jama'a suna kukan cewa su ba ma daurin rai da rai suke su ba suna son ko ai ratayewa ko ai dandaka ko menene to shi yasa gwamnatin kuma za ta zauna ta sake bincika ta duba ta gani menene ya kamata sannan za mu dauki mataki sai dai kuma shi tsohon dan majalisar tarayya kuma lauya mai zaman kanshi a jihar kaduna barista ibrahim bello rigacikun na da wani mabambancin ra'ayi game da yadda za a shawo kan fyaɗe a wannan ƙasa. an tun da yanzu an wayi gari yanzu za a samu namiji katu ya samu ɗin shi banki za a samu namiji katu samu ran shekara uku ɗin shekara biyu ɗan wata shida ya bankare ta to ai ba ta ganin irin muku a lokacin jahiliya mataki na farko shine predictive measures me za a ɗauka wurin rage irin wannan abu ba magana da sun zo wani ya yarda ya aika aika a ɗaure shi dama da ganin ba kawai a titi ya sa ɗikin matakin wayar ma da 'yan Najeriya kai wayar ma da mata kai wayar ma da yaran ma sassanin sa amfanin masu anguwanni ne sarakuna ne hakimai ne dakatai ne limamai fastoci duk wannan zama kowa ne wurin taimaka mutane ko sa ido bisa gona abin da shi ne gishiki amma mutane yanzu ba za ka tawo zai hukunci da nasu ba. Bayan matsalar tsaro da cin hanci da rashawa dai wasu na ganin babu babban matsalar da ke addabar Najeriya kamar fyaɗe. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaishe ka Isa Akara da miliyoyin masu sauraron murar Amurka don samun sahihan labaru. Daga Bauchi, Abdulhab Muhammad ya aiko da rahoto akan rabon kariyar fuska da gwamnatin jihar ta yi. Mukaddashin gwamnan jihar Bauchi, Sanata Baba Tela, shine jagoranci raba a mawalin. Gwamnatin jihar Bauchi ta ɗinka takunkumi 700. So duka jiya gwamnati ta rabar da su ga jama'a wato waɗanda ba su da ƙarfi da coci-coci da masallatai da gidajen sarakuna duka da yadda dai mutane suke taruwa kowane ma'aikacin gwamnati da ofis ɗin gwamnati ana so kafin kowa ya shiga yana da wani takunkumi kuma ana ba da sha shawara ga mutane ga jama'a su ringa amfani da wannan takunkumi duk lokacin da suka haɗu ko a gidajensu ne ko a offices ɗinsu ne ko a kasuwanni ne. mai mataba sarkin bauchi dr luwanu suleiman adamu ya jaddada muhimmancin yin amfani da amawalin kuma muna fata inda ake samun wannan fitattun alobai da su allah karshen sa amma har yau muna kira ga al'umma cewa wannan cuta fa musan cewa yana nan saboda haka mu kiyaye kamar da aka da akwai wanke hannu akwai sa takunkumi ko ke cunkoso da ire-iren su sai Allah ya kawo mana ƙarshen sa Allah ya ce mu kyau. a halin da ake ciki kuma gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya kaddamar da raba keke na pep guda dubu daya a wani mataki na hana yin acaba a manyan biranen jihar mun ba da wato kaman kudin jari na naira miliyan 250 wanda aka sai wannan kekuna 345 wanda kuma za mu sake ba da wani kudi wanda zai kasance sun bubbude account a bankin nan namu na jihar bauchi na yankari savings inda za su dinga biya suna biya ana kwashewa ana sayowa wasu ana ba da wa'yansu wanda su ma za su shiga cikin wannan tsari zai kasance ba kawai dubu ba za mu iya samun mu sai mashin ma har dubu goma idan allah ya arzuta abin kuma muna fata ya yi wannan acaba da muka hana shi mun hana shi ne saboda yadda wannan ciwon mashako ya shigo wanda yana amfani ne da tazara ko kuma da rashin sa amma yanzu dole za mu zo mu dudduba sun da mutanen karkara ba su da wani abin da za su hau su isar da tsakani da tsakani banda mashin saboda haka da lokacin da ciwon ya yi sauki za a dawo da wannan acaba a ƙauyuka ma ƙananan hukumomi amma a cikin garin bauchi saboda tsaro da kuma tsafta ba za mu dawo da a ba amma da a dawo da su sha Allah a karkara saboda a sama wa al'umma sauki shugaban gamayyar kungiyar a caɓa da nake kenafep ya bayyana murna sabi da samar musu da wannan kekuna sunana Alhaji Bala Dauda ba wanda ya bada kokobo aka bashi mai girma gwamna ya ce su dinga biyan naira dubu ɗaya ɗaya kowace rana Abdulhamu Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a nigeria. muryar amurka ake saro a shiri na musamman To yanzu kuma lokaci ya yi da Binta Yaro za ta gabatar mana da shirin nan na a daina shan kwaya. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na a daina shan kwaya, shirin da ke faɗakar da ku matsalolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Sunana Binta Esiru mai gabatar da wannan shirin. A cikin shirin namu na wannan mako za mu ci gaba da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da hirarsu da Dr. Ibrahim Abdul na NDLEA Kano don jin ta bakinsa rawar da dilolin masu shaye-shayen miyagun kwayoyi suka taka lokacin da aka killace kasar wato lockdown da kuma kalubalen da suke fuskanta bayan sun kama su. yanzu bari mu koma Kano a Najeriya. Galibi ana zargin diloli suna taka rawa wurin yawaitar tamali da miyagun ababen shaye-shaye din nan. Za a iya cewa su diloli sun ci gaba da hada-hada su kenan a lokacin lockdown? eh to ba za a ce wai sun ci gaba da hada hadansu su inda suke yi da ba tun da kaga yawancin bodoji din a rufe suke yawancin iyaka na garuka su ba a rufe suke aiko wanda ka gansu suka an samu suka biyo da sai su biyo barauniya hanya ko kuma da yake cewa kasan cewa ai boyewa suke cikin motocin da suke wuce in an yadda kayan abinci ya wuce suna iya yin wani dan construction a ƙasa su boye kayan da ba za a iya gane ba kamar wanda ka gani yanzu a nan su wuce jami'an tsaro ba su gane ba to amma mu da horon da aka bamu wani lokaci muna neman rahoto tun daga inda suka ɗauko ne biya mutane kuɗi wanda suke nan lokacin da ake sa a motocin sai su rika gaya mana har mutanen nan su zo nan wajen mu kama su shi adadin waɗanda kuka kama nan ko dai suna shaye-shaye ko kuma sun aikata miyagun ayyuka kuma ba a aiki sosai yadda ya kamata musamman wata kotuna da wuraren yin shari'u matsala ne babba da suke muke fuskanta na farko dai ba mu da abincin da zamu basu in ba mun yi karo karo bane tsakanin mu bada tunda gwamnatin ma ba kuɗi suke bada ba kan wayannan mutane sannan su kuma can gidan yari an ce su daina karɓar mutane kotu sun buɗe. an yi yanke mutane da yawa wanda za ka yi hira da su ka gama ga su suna nan wajen kuma kai cikin gidan yari sun ce ba za su karbe su ba sai dai a ajiye suna har sai lokacin da kwamitin da kobi suka ba da a directive cewa gidan yarin su bude sannan za mu kai su can wajen su. kenan galibin waɗanda ko kuma dukkanin waɗanda kuka kama dinnan a wannan ɗan tsakani suna hannun ku. babu su kansu alkalai da suke kamar su da ɗan gidan yarin sun daina akwai wanda aka yanke musu hukunci nan kamar masu kokin nan duk suna nan wajen can kuma gidan yarin sun ce ba za su karbe su ba saboda kasu je su shafa ma wa'ancan gida suna da wani annoban ta covid kuma aka ce idan muka kama sababbin yan kwaya dole sai mun killace su na kamar sati biyu tukuna sannan sai mu shigar da su cikin wancan babban inda ake tsara mutane din ga shi kaman bai kuke da kalubale da dama waɗannan dabaru kuka yi don ganin cewa watakila a tunda ne kun kama mutum da kayan laifi ba zai yiwu a ce ku sake shi ba can kuma ba dama ku mai kashi gaban kotu ko kuma gidan iyali. sashi na 35 na tsarin mulki na nigeria da sashi na 158 na administration of human justice act ya ce da kama mutum da laifi kada ya wuce awa 24 idan akwai kota wajen in babu kotu kuma wanda ta wuce kamar rediyo na kilomita arba'in. to sai ka aje shi kada ya wuce awa arba'in da takwas idan baka yaka wato ka tauye mutum yanci yan'adan adam yana iya zuwa kotu ya nema ka biya shi wannan kuɗi kan yancin da ka tauye mashi to muna dama mu ba da belin mutum amma akwai wa'anda ƴan da suka addabi mutane da yawa wanda muka san cewa idan muka ba da belin gudu za su yi so irin wannan muna mukan dan amfani da sashi na takwas na dokan ta gibi dai wanda ta muna dama mu tarbiyyatar da mutane kan ilan da kwaya take yi so da ko da kun kai mu kotu kun ce mun tawa yanci na adam ba kai shi kan lokaci ba sai mu ce a tarbiyya muke mai ko ga ba wanda ya sai ana mu tarbiyya tunda doka sai ta ya ce mu rika tarbiyya to ka ji yadda muke kenan irin waɗannan to jama'a a nan za mu sake dasa aya a madadin wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ne binta s yaro da na hada shirin na kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani mako. masu aro ga shehin jaridun najeriya sharhin jaridun ne da jaridar da banga na cewa rundunar sojan najeriya ta yaye hafsoshin soji 373 a makarantar horar da hafsoshin sojan kasa da ke jaji a jihar kaduna ministan tsaron najeriya manjo janar bashir magashi murabus ta hannun babban hafsan gamayyar sojojin najeriya janar gabriel sakin ya hori sojojin da su kasance masu kishin kasa da kuma aiki tukuru a duk inda aka tura su domin tabbatar da tsaro sai kuma jaridar da point ta ruwaito cewa gwamnatin jihar Legas ta ɗauki matakan da suka kamata na rage cunkoson ababen hawa sakamakon rufe katafaren gadan na Third Mainland Bridge domin yin gyara a kansa. Kwamishinan sufuri a jihar ta Legas Frederick Oladide shine ya sanar da hakan in ji jaridar ta The Punch. Da haka kwamishinan ya kira ga masu ababen hawa da su ci gaba da kiyayewa tare da amfani da gadojin Kata Bridge da Eco Bridge domin rage cunkoson ababen hawa. Sai kuma jaridar The Nation na cewa eh, wasu 'yan bidiga da ba san ko su mutane ne ba sun kaddamar da hare-hare a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar jama'a da kuma ƙaura a jihar kaduna inda kuma mutane goma suka rasa rayukansu tuni dai gwamnan jihar kaduna in ji jaridar tazir nation malam nasir rufa'i ya kakaba doka hana yawo na sauyi ashirin da hudu a ƙananan hukumar zango kata jama'a da ƙaura da kuma karamar hukumar kauru sai kuma jaridar the na cewa yanzu haka dai gwamnan jihar naija abubakar sani bello ya yake da sakon taziya ga al'ummomin karamar hukumar suleja da kuma shiru shiroro sakamakon ambaliyar ruwan da aka samu a karamar hukumar tasleja da kuma kifiyar kwale-kwale a karamar hukumar shiroro lamarin da ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane goma sha biyu mutane shida ne da suka rasu sakamakon ambaliyar ruwa a karamar hukumar tasleja jaridar leadership ta ruwaito shugaban jam'iyyar pdp a jihar bauchi alhaji hamza koshe akuyam na cewa har yanzu tsohon kakakin majalisar wakilai a najeriya yakubu dogara dan jam'iyyar ta pdp ne domin kuwa har yanzu bai fito fili ya bayyana cewa cewa ya sauya sheka zuwa jam'iyyar apc ba a makon da ya gabata ne dai aka ga tsohon kakakin majalisar ta wakilai yakubu dogara da kuma shugaban jam'iyyar apc na rikon kwarya kuma gwamnan jihar yobe mai malabu ne tare da shugaban kasa muhammadu buhari a fadar shugaban kasa inda kuma gwamnan na yobe ya bayyana wa 'yan jaridu cewa yakubu dogara ya kuma jam'iyyar ta apc baban ya jibrin murya amurka daga najeriya yanzu ga shirinmu na ƙarshe shehin mura amurka da ke gabatar da ra'ayin gwamnatin amurka ana neman tsohon kwamandar rundunar dogaran shugaban ruwanda protest in ruwa a jallo saboda rawar da ya taka a kisan kare dangi da aka yi a shekarar 1994 a ruwanda a watan afrilun 1994 yayin da wasu 'yan ruwanda masu tsatsauran ra'ayi suka kaddamar da farmakin kisan kare dangi Imprenya ne ya jagoranci bataliyar dogarawan shugaban kasar. Ana zarginsa da taka muhimmiyar rawa a kitsa kashe-kashen ciki har da horar da kungiyoyin sojoji da raba makamai. Dogarawan a ƙarƙashin jagorancin Imprenya an zarge su da laifin kisan Prime Minister Agati Olingimiana da kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na Baljan guda goma da aka sa su tsaron lafiyarta a tsawon lokacin da aka yi kashe-kashen na ƙare dangi. an samu rahoton cewa dogarawan su ne suka haddasa taɓarɓarewar doka da ɓarna saboda waɗannan laifuka da kuma wasu kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta rwanda wadda yanzu ake kira international residual mechanism for criminal tribunal ko irmct a takaice tana tuhumar imfirinya da laifin kisan kare dangi da kuma laifin yaƙi ta kuma fidda takardar umarnin kama shi amurka ta kulla haɗin gwiwa da sauran gwamnatoci da majalisar ɗinkin duniya da kuma kotun ta irmct don ɗaukan matakai masu tsauri da za su hana imfirinya da sauran waɗanda ake nema saboda kisan su ci gaba da kaucewa hukuncin kotu. Nan cimma hakan Amurka ta ba da tayin tukuicin kuɗi dala miliyan biyar ga duk wani bayani da zai kai ga kama shi. Idan kai ko wani da ka sani na da wani bayani akan ayyukan protest imfirinya da inda yake, kana iya badawa a asirce. Don haka ana iya ziyartar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko shafin yanar gizon karamin ofishin jakadancin don tutubar ofishin tsaro na yankin. a tura sakon imel zuwa ga shirin wa crime rewards program mai adireshi wcrp at state.gov ko a tuntube mu ta manhajar whatsapp a kan wannan lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara bakwai biyar biyar hudu shida takwas haka kuma za a iya ziyartar shafin sada zumuntar mu na facebook wato www.facebook.com slash program ko kuma ta shafin twitter a www.twitter.com slash don ganin hotunan waɗanda ake nema ruwa a jallo za a bincike dukkan han bayanan da aka gabatar kuma sunayen waɗanda suka bayar da bayanan zai kasance a sirrance wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da wannan muke kammala shiri na musamman daga ofishin murya amurka na abuja ni umar faruk musa da na jagoranci shirin ke muku fatar kasancewa cikin koshin lafiya wasu alaikum. alaikum